Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ya 'yan uwa masu kallo da sauraro ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina so in yi magana ne a takaice akan abin da ya shafi istighfari domin Allah subhanahu ta'ala ya girmama al'ummar annabi tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi da abubuwa guda biyu kamar yadda sahabbai suka yi magana a kai cewar Allah ya girma al'ummar annabi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma girma su da istighfari وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون saboda haka kasancewar annabi tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi a cikin al'ummar annabi kasancewarsa a cikin wannan al'umma ba karamin alkhairi bane haka wafatinsa a cikin wannan al'umma ba karamin alkhairi bane abin da ya rage mana yanzu wanda ya saura wanda matukar za mu ɗauke shi da muhimmanci. kuma za mu ɗora shi a kan yadda annabi ya koyar da mu lallai kan za mu zama a cikin waɗanda suke yardaddun Allah subhanahu shi shine istighfari falla ta istighfari tana da yawan gaske Allah ya buɗe ƙofofi masu yawa a cikin istighfari domin alkur'ani yana tabbatar mana da cewar wanda di yawaita istighfari zai samu wato daga kowane irin damuwarsa zai samu mafita kowane irin bakin cikinsa zai samu wato yayewa daga cikin kowane irin bakin cikinsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara Allah subhanahu wata'ala yana umarni da istighfari domin mai yawaita istighfari yana jalabta samun alkhairai na duniya da na lahira ma'ana idan mutum ya zama rayuwa ta mai kunci a duniya ya rasa mafita a ciki ya lazimci istighfari Allah zai kawo masa mafita a cikin wannan istighfari da lazimta sannan idan mutum ya zama haihuwa ma ke bukata ga istighfari ya ishe shi idan ya lazimci istighfari insha Allahu zai samu haihuwa mai albarka sannan idan mutum ya zama gari ne akwai fari ko kuma irin rijiyoyi sun ɗauke babu ruwa ana yawata iskifari domin a samu dawowar wannan alkhairan da suke sun tafi haka irin annoba idan ta yi yawa a gari shi ma iskifari yakan maida ita wannan annobar yakan sawa Allah ya sa ta zama kafara a cikin al'ummar annabi gaba daya saboda haka iskifari wata hanya ce wadda za mu samu arziki na duniya da lahira Allah ya subhanahu wata'ala yana cewa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimina al ghayza wal afina anin nas wallahu يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله fastaghfiru li dhunubihim saboda haka iskifari hanya ce ta shiga aljanna idan mutum ya zama yana da yawaita iskifari zai sami yardar Allah zai samu dacewa da dukkanin wani alkhairai da Allah yake ba bayansa sannan yawan iskifari ba yana nufin wai sai kai laifi zaka zama ka iskifari ba ba ka da laifin komai ba kai tani zaka yi laifi ba zaka iskifar domin ya zama wata kariya a gare ka ko da ka yi laifin wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah sai gafarta maka ba tare da ka ji cewar ka wani abu ba annabi tsira da abincin Allah su bata a gare shi yana gaya mana cewar a kullum yakan yi istighfari akalla sau saba'in a wani hadisin kuma ya ce sau ɗari duk da cewar Allah ya gafarta masa abin da ya gabata daga sa da kuma abin da ma bai aikata ba duk da cewar annabi ma'asumi ne tsarkakakke ne baya laifi amma a kullum sai ya istighfari sau saba'in ko sau ɗari to ina muke mu a yau wanda mutum wani lokacin ma kullum a cikin ake sabo yake amma kuma bai damu da ya koma ga Allah ba dole ne al'amura su mana kunci dole ne rayuwa ta mana wahala dole ne mu shiga yanayi na firgici na razana saboda me mun bar hanyar nutsuwa da annabi tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi ya dora mu akai idan har muna so mu koma cikin hayyacin mu mu samu nutsuwa a rayuwa wajibi ne mu koma istighfari idan kana so ka yi aure kana zamci istighfari sai Allah baka mace ta gari idan kina son ki aure ki samu miji na gari ki lazumci istighfari idan mara lafiya ne ya lazumci iskifari sai Allah ya kawo masa lafiya duk wani abu da kake so ka samu a gurin Allah subhanahu wataala dan uwa koma ga Allah da iskifari iskifari nan ba wani abu bane wanda zaka ce sai ka zo an taru a cikin jama'a an zauna ana yin sa da wani abu kai kadai a cikin zuciyarka za ka dage kai ta yinsa babu dare babu rana a kowane lokaci ana so mutum ya zama yana istighfari amma akwai lokaci wanda Allah ya yabi masu istighfari a kansa shine Allah yake cewa wabil ashari hum yastaghfirun lokacin sahur ma'ana idan mutum lokacin ko ba lokacin azumi ba irin kamar sulusul lailil akhir karshen dare din nan ana so mutum a lokacin ya tashi bayan ya yayi nafilolinsa wato sai sa gabatar da wannan iskifari to wannan Allah ya yabi irin wannan mutanen Allah yake cewa ah, innahum kanu qabla zalika muhsinin sun kasance su wancan bayan Allah da Allah ya musu ni'ima da aljanna da rahamarsa sun kasance masu kyautawa ne kafin wannan rana ta zo kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kaɗan daga dare ne suke kwanciya suke bacci sannan wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin a lokacin sahur lokacin da dare rage kaɗan ya ƙare suna tashi su dage da iskifari to saboda ka iskifari yakan kai mutum ƙololuwar darajar da ba kowane aiki zai iya kai shi wannan darajar ba kuma iskifari yakan toshe kowace irin kofa ta masifa da za ta shigo mutum yakan toshe wannan annabi tsaya da amincin Allah sabata a gare shi ya yi mana umarni a gurare da yawa a cikin hadisi da yawa ta iskifari saboda ka yan uwa ina masu ina mai jan hankalinmu akan yawaita iskifari ko da laifi ko ba laifi domin mu bayi ne kake komawa ga Allah a kullum ya fi a ce kana zaune kana zagin wannan yau gobe kana zagin wancan a kullum a cikin laifuka muke ba mu da wani abin da za mu wanke kanmu daga waɗannan laifuka illa mu yawaita iskifari ka duba ka gani annabi tsaya da amince Allah bata a gare shi yanda yake dagewa da iskifari kai kuma kana zaune nan kana magana kana koyi da annabi kuma ba ka yin irin abin da annabi yake yi ya za mu kira wannan koyi naka da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne mu dawo da tunaninmu mu dawo da hankulanmu mu tarbitar da 'ya'yanmu akan yawaita komawa ga Allah subhanahu wataala domin shine zai kawo mana yayewa daga kowane irin bakin ciki zai kawo mana mafita a cikin dukkan al'amuran mu kasuwa ta kunshe babu ciniki babu jama'a a dage da iskifari sai Allah ya kawo jama'a ya kawo kasuwa mai albarka 'ya'ya babu tarbiyya a gida tarbiyyar ta lalace yara sun lalace iyaye su koma ga Allah su dage da iskifari sai Allah ya dawo musu da tarbiyyar yaransu Allah ya da su domin laifi yawan aikata laifi a guri yakan jawo fushin ubangiji subhanahu wataala ba wai sai kai kake aikatawa ba akwai wasu waɗanda suke aikata wasu laifuka wanda za su tabbatar da fushin ubangiji akan duk wanda yake wannan gurin gaba ɗaya misali yanzu a nan kano za a samu wasu mutane a gefe ɗaya suna aikata wasu irin abubuwa wanda su ta jawo fushin Allah subhanahu wataala amma ba a san ina suke ba saboda haka sai Allah ya fushi da mutane a wannan lokacin to idan aka samu masu isgifari a gefe ɗaya su kuma suna yi maimakon wancan fushin da Allah zai yi ya samu al'umma gaba ɗaya sai a samu wani yanki ne kawai na Kano yake cikin waccan musifar kaga anan an samu sauki idan har ya zama mutane suna cikin hayyacinsu sun koma ga iskifari to insha allahu irin waɗannan annobobi da kowace irin musifa zaka ga idan ta zo tana takaita ne a ɗan wasu gurare ko kuma akan wasu mutane amma ba za ta zama ta mamaye kowa da kowa ba saboda haka yan uwa mu koma daga istighfari domin annabawan Allah subhanahu wataala idan muka dauke su gaba daya zamu ga kowane irin kowane annabi akwai kalar istighfari da yayi kuma Allah ya ya mu labarin su a cikin alqur'ani misali irin annabi adam addu'ar da ya yi bayan ya faɗo bayan an sako da shi duniya ya nemi allah gafarta masa ne inda yake cewa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suke ce da annabi adam da hawa'u suke cewa rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mu mun zalunci kanmu mun cuci kanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna idan baka gafarta mana ba baka jin kai a gare mu ba lanakunanna minal khasirin za mu kasance a cikin waɗanda suka yi asara annabi yunus alaihi salam cikin halin da ya shiga shi ma abin da ya faɗa shine la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimin wato babu abin bautawa sai kai ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ni na kasance a cikin waɗanda suka zalunci kansu saboda ina neman gafara Allah gafarta min Allah ya gafarta mana laifukan mu. Allah ya sa mu cika da imani kurakuran da muka yi gaba daya Allah ya yafe mana Allah ya sa mu amfani da dan abin da muka ji so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh